Bismillahir Rahmanir Rahim. Yin abin da zuciya ke so. Kashi na ashirin da biyar. Tun tana ƙyanƙyamin shan jan ruwan garin, ganin kishi na neman kashe ta yi za ta haƙura ta fara sha. Suna shiri da macido fiye da misali, amma duk inda ta fara maganan Udugaga sarkin garin ce mata yake su bar maganan ita ba 'yar garin bace ba za ta gane hakan ba, ya sa ta haƙura ta ma daina mai maganar. yau ma kaman kullum sun yi kiwo sun gaji ga wani mahaukacin ciwon kai da take ji kaman kanta zai rabe biyu hakan yasa ta kalli maciro da ke zaune gefenta yana bare mata gyada da fiffiyar da ya sai mata ta ce zan yi wanka macido dan juya ya kalli fuskar ta can ya ce shawara gare ki ki jira ni anan bari na je na samu botiki da zani sai ki wankan muna komawa gida sai na baki maganin shawarar ki sha kan zai daina miki ciwo kin ji yana mai kai sai a hankali hawa yana cika mata idanunta tashi da sauri ya hau gudu ya bar wajen dai da kallo ta ji hawaye ya zubo mata cibiyar da duk ya damu a kanta amma yan uwanta duk basa sa son ta mutum ɗaya ne mai son da momi kuma abba ya raba ta da ita ta san inda a ce momi ta san an kawo ta a nan dai da wallahi ta zo ta ɗauke ta kuka ta dinga har bacci ya awon gaba da ita a wurin bishiyan duk cikin bacci ta ji ana kiran sunanta yar birni yar birni wuri da suka yi ja ta yi ta macido ne ya ajiye wani botiki da ke cike da ruwa sai bakar leda a hannunsa. Ledan ya mika mata ce gashi gida na je na buɗe akwatin ki. Na ɗauko miki wasu kaya in kin yi wanka ki canza wannan kin ji sai ki saka wannan da na ɗauko miki. Yunkurowa ta a hankali ta kiɗa mai kanta kamar zai cire. Murya can ƙasa tace ce na gode Macido. Kiɗa mata kai yayi yana murmushi sosai take bashi tausayi. Tashi ta a hankali tana kallon ruwan ta wash tsoron ruwan sanyi nake ji jikina zai min ƙaiƙayi. Murmushi ya ɗaga mota ruwan ya ce, Kar ki damu ina zuwa. Na sanar da inna ta saka ruwan tuwo shine na juya miki na surko na taho da shi kafin su ganni. Mu je ki ga na ɗauko na ɗauko zanin inna zan miki kariya da shi sai kiyi yi wankan gyaɗa mai kai ta yi har suka yi wajen daji daji ya ɗau zanin ya ɗaura a tsakanin bishiyoyi biyu sannan ya ijiye ruwan yana kallon yadda take lumshe ido ya ajiye mata kayan da ya ɗauko mata da ke cikin leda a gefe ce yi wankan ki shirya ina jiran ki a can ya nuna mata can inda shanu suke cin ciyayi sannan ya wuce ya tafi Minci da kallo kamar ta rungume shi saboda yadda ya take yake da kirki shiga ciki ta ta cire kayan jikinta a hankali sannan ta shiga wanka da babu soso babu sabulu ruwan yayi mugu mata daɗi dan da zafi sosai ta daɗe tana yi sannan ta gama watsa ruwan ta goge jikinta da kayan da ta cire sannan ta buɗe ledan da ya ijiye mata rigar da ta gani na Manchester United ta ɗauko tana kallon sai ta tana ranar da suka buga basket ball a gida sai ta saka rigar ta janyo sai ta ji ta haɗe da tricota wando da ta saka wannan da suka buga basketball ɗin da duk macido ya kawo mata a haɗe hankali ta jawo bra da shi kaɗai gare ta don babura a cikin kayan da Abba ya kaɗa mata. ya haɗa mata. Wannan bura tun na Rahab da Samir ya siyo mata da suka mata kaɗan ne. ta sake sawa Allah ya so ta bata da body odor da yayi wari sai dai ya mata kaɗan sosai sannan ta ɗau macin sa ɗin rigan ta saka kafin ta ɗau tire kwatajin ɗin ta fara sawa da ta ji sosai sa da sauri ta ƙara saka wandon tana ƙoƙarin jan zip ɗin wandon da ta yaye labulen zanin da ya ɗaura mata hango wasu maza ta yi su kusan su goma suna dukan macido da ke kuka sosai yana ihun ku yi haƙuri ku yi haƙuri wani ɓebiyar dorina da ke hannun kowanne su duke dukansu suke da shi sosai duk da ciwon kan da take ji bai hana ta ƙarasa zura da kura issue da yayyage ba ta fito da sauri ba tare da mata tsaya ta saka hulan kanta ba ta yo kansa ta ce ku ku me macido ya muku kuke dukan shaka ko wasu irin baƙaƙen mugaye ne ku kusan goma kun taru kan ɗan yaro kuna kuna ƙiba masa duka kashe shi kuke so ku yi ne tsayawa suka yi da dukkan shi suka juyo suna kallon ta hakan ya sa maci da bakin shi ke jini sosai yana numfashi da ƙyar ya ce ki gudu yan birni ke suke nema za su kai wodugaga ki gudu ki bi gabas nan ne hanyar fita daga garin nan wani irin kallo da maci da ya daga cikin su yayi sauran su sauran suka yo kanta suna tahowa tana komawa baya ƙirjinta na bugawa sosai tana kallon idanunsu da ya sha kwalli kamar na mayu wani irin juyawa ta ta kwasa da gudun kanta kamar zai faɗi tana ihu tana waigowa baya ta faɗa wani bishiya wani irin buge kanta take da masifan ciwo da bishiyan kanta ya dum ta koma baya tana layi tana dafa kanta tip ta faɗi a ƙasa a sume ɗaukanta wani ƙato ya cincida ta a kafaɗa suka tafi da ita a hankali take bude idanunta da suka mata shegen nauyi saboda ma maganganun da take ji sama-sama jijiga wani ɗan roba da ke hannun shi yayi da saiwa ke jiki ya kalli mutumin da ke kallon shi ce kaga sai wannan da na jiga ina ba yarinya na ta sha wallahi babu namijin da zai haukanta ba zai kuka ba tsabagen zaƙi da daɗin da za yi sai kusan hauka tsabage yadda za ta yi zamzam sannan ta ciko kuma baya barin jikin mace har sai ta haihu ta zubar da jinin haihuwa washe bakin mutumin ya ce udigaga kana shagalinka a duniyan nan ga yarinyar jajawur Odigaga ni ma za a banne na ɗan ɗana bayan ka gama wani mugun kallo ga ya mai yace na lura na soma sakin maka fuska da yawa Murtala yarinyar na ita ce ke da turaka ta har nan wata shidan da aka ce za ta yi a karkara ta zo ka daga min ita na bata wani sabon da sauri mutumin ya tsuguna tare da daga rahima da kanta ke mugun sarawa bata ma iya buɗe idanu da kyau ba zagayowa ta bayan ta wurgagai ya sa hannun shi ya kama hancin tare da kafa mata roban maganin a bakinta cikin suma suma baci daci daci suma suma bacci baccin da take ta ji bata iya numfashi hakan ya sa ta wani irin bude baki na ruwan maganin ya shiga cikin bakinta tana sha tana kwalo ido tana shiru shiru da idon shure shure take kamar zata mutu tana kokarin kwace kanta ta kasa ba su farce ba sai da ta shanye ruwan maganin tas sannan wadigaga ya kyale ta ya ajiye roban maganin tana uban tari tana tottore da miyau miyau ya shiga kafa ya shiga shawa bayan ta yace sannu yan binni sannu kinji sai da taron ya lafa sannu Rahima Toni jiyo jikin ta jiyo cikin mugun fushi ta ɗau ta ɗauke shi da mari fal ta ce kana hauka ne wallahi ka sake ni kuma ka sake ka taɓa ni sai na fasa maka kai uban me nake yi anan sai maganan tana kokarin tashi abokin wudigaga ya ce ke ki san wa kike mara kuwa ke da tsiwa rahima ta ce dan iskan tsohon banza mana ko za ka rama mai ne kallon abokin nashi wudigaga ya ce tashi ka tafi je kar ka zauna da sauran da ke gadi a waje tashi rahima ta yi ta nuna shi da yatsa ta ce ka kalle ni da kyau ni ba mai roba ne wallahi kai gigin yi min iskanci sai na salwatar da rayuwanka ta hanyar kubara ta fita wani irin fusgo ta riga ya daka mata tsawa ita ma tsawa ta daka mai tace kai kuma keke na haya mukulli na aljihun ubanka hannu riga ya saya waske ta da mari hakan yasa ta kurma uban ihu ta yi baya za ta faɗi dan marin ya shige ta ta maza ta riƙe gadon shi ta tsaya tana shafa fuska ta ce kamaran hannu riga ya sa a cikin babban rigan a jikin shi yana zare mazaryan wandon ya ce tunda baki da kunya tunda baki da kunya ba zan bi ki ta daɗi ba tuɓe ki hau gadon nan na sanya miki tabarruki kamar yadda na sama kowace ƴa mace a garin nan ina ma fatan rabo ya shiga tsakanina da ke dan zan so na samu magaji daga tsatson ki ƙarasa cire wandon yayi hakan ya sa gaban rake mai faɗi ganin ya zare wandon shi ya jefar a ƙasa ya sa hannu zai cire babbar rigan jikin shi wani irin wawan ihu ta kurma ihu jama'a ga ɗan iskan nan ihu cire babbar rigan yayi <laughs> yayyo kanta tsirara haihuwar uwar shi yace ki kwana kina ihu kwale kowa ɗakin nan ba za a yi ba runtsa ido ta yi ta tsuguna jikinta na rawa sosai tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba momi ko ina jikinta rawa yake wani tsoro ne ya shiga jikinta ganin tsoho fa ya ya tsaho kanta sosai gashi nan tsoho ne da gemun shi fari fat tsabagen furfura da yayi tsayi ya kai har kirjin shi tsayi tsirara a gabanta ba kunya ɗaga ta ji an yi cikin wata tsattsausar murya ya ce yar birni ha haba mana tashi tsoro na kike ji daɗi ne da ni fa duk garin nan na fi su kuɗi ga abinci duk wanda ya yi noma sai ya bani rabin abin da ya nome in ba haka ba zan ƙwace gonan jibi dai gadon nan nawa ya sai karkarar nan eh ƙwaya ta so ki hau gadon kin da ɗan da ɗan danshi gashi nan gashi da ɗan taushi kamar na fatar ki ina so na sami iri daga ki wataƙila na sami magaji duk yan yaran garin nan ba su haifa min magaji ba sai mata sai sa ma bana karɓan su ta so ki zo yar birni ga rahima da ke kuka sosai jikinta ko ina na bari yana kokarin ya sata a jikin shi wani irin tura shi da ta yi saboda mugun warin ta ji yana yi ta hau kan gadon ta tsaya tana kuka ta ce wallahi kar ka saki ka taɓa ni ɗan iska kawai uban me za min da sauri ya hayo gadon tare da jawo kafar ta ce <laughs> cin ki zan yi yarinya mai daɗi ke kin san irin haɗin da naman da namiji na mai jikin ki kuwa ya kwantar da ita tare da hawa kanta ya danne ta yana tura hannun shi cikin riganta tana trying to reach out to her boobs ya barkice saboda taushin fatar ta da dumin kafar ta, da ya ji ihu rahima ta tana kokarin ture shi ta kasa harshen shi ya ciro waje ya dauro kan gemun ta, yana lashe wani wawan ihu ta yi tana ta tana taba gadon hannunta ne ta ji ya kamo wani abu da ma bata ma san me ba ta wani rafka mai a baya ashe allo ne hakan ya sa ya saki wani malallabin kara ta ture shi ta tashi da sauri ta ga kan gadon tana komawa bayan ɗakin tana kallon yadda ya yatsa na fuska cike da azaba yana shafa bayan shi ya kasa miƙewa abin da tsohon da ya kwana biyu waige waige ta shiga a ɗakin tana kallon ko ina kafin idanunta suka sauka kan wata 'yar ƙaramar Nokia torchlight phone da ke kan saman wasu uban tulin littafai ta yi ta yi ƙura daga gani ba a ma amfani da ita da sauri ta yi wajen wayar ta ta ɗauka ta buɗe ƙofan da ta gani a wurin ta fita da gudu tashi wudugaga ya ɗau malulin ɗin shi ɗan malumalin ɗin shi ya zura ya fito ƙofan har ƙofar tsakar gidan shi fence rahima da ta hango ya sa ta yi wurin ba tare da ta duba ba ganin ɗan ginin bai da tsawo sosai kuma na ƙasa ne duk ramuka da za ta iya sassaƙa ƙafafunta ta tattaka ta haura ta yi tsalle ta kan ɗin ta dirka ihu da gagaye ya kira masu gadin shi ce ku zo ku zo ta gudu ku kamo ta ku kamo min ita ban sa mata tabbar riƙe ba ta gudu da gudu suka shigo ɗakin suka fito ta kofan suka haura suka diddirka suka bi ta gudu rahima take yi tana haƙi gudu da tunda take a rayuwarta ba taɓa yin irin shi ba tana kuka sosai tana waigawa ganin maza da yawa sun fito binta suke yasa ta kusa cikin daji tana ganin gefe hanya tana gudu Fanfalaki tana goge-goge sai da ta yi nisa sai ta ji tana neman suma yasa ta tsaya ta jingina da bishiya tana sauke ajiyan zuciya. Jin sahun gudun mutane suna towa yasa ta riga a tsorace ganin basu su ƙaraso ba yasa ta kalli bishiyan da ta jingina da shi kafin ta tura wayanta wayan da ta ɗauko aljihun bayan wandon ta shiga hawa bishiyan da tana haƙi da ƙyar ta iya hawa tana jurƙewa tana ƙurjewa tana jin cewa har ta kai can ƙasa ta shige cikin ganyayyaki yanda ba za su ganta ba amma ita tana iya ganin ƙasa tushe da kuka sosai a guje ta sun zo sun wuce wajen suna neman ta da taga sun yi nisa sosai sai bincika dajin suke sai da ta ji maganganun su suna cewa ko dai ba dajin ta shigo ba ko ta koma gidansu ne ɗaya daga cikin su ne ce mu rarrabu mu zagaye daji in har bamu ganta ba mu ƙara haɗuwa a nan sannan mu yi gidansu dan mu gaga ya ce lallai sai an kawo ta ya sa mata bariki daga nan har zuwa lokacin da za ta koma garinsu ku watsu mu nemo ta watsewa suka yi wannan ya bi wannan wannan ya bi nan duk suna gudu rintsa idanunta ta yi ta yi lamo jikin bishiyan tana kuka sosai tana kiran sunan momi a hankali momi come and save me babu inda basu duba a dajin nan ba basu ganta ba har kowa ya suka zo suka sake haduwa a wurin rahima na ganin su suka ce mu tafi gidansu da gudu duk suka kwasa suka fita daga dajin sai da ta ji ta daina jin tsawon su sannan ta sauke ajiyar zuciya ta mika hannu a hankali ta daura kan aljihun bayan wandonta ta zaro wayan ji ta yi wani kati ko takarda ne ya biyo wayan hakan yasa ta zaro su tare da kalli katin ganin sunan lieutenant samir simran yasa ta nuna ta tuna ranar da ya zo gidansu da suna buga basketball ne ya bata katin a hankali ta kunna wayar don a kashe take ta ga akwai caji kafa uku amma babu karan sabis a jikin wayan duk da ta ga akwai sim din mtn a jiki kuka ta fashe da shi sosai kamar zata mutu kawai ta huta take ji wani ban tausayi ta hau addu'a ta ce Allah ya sa sabis ya dawo please God help me kaji sosai take kuka haka ta zauna wajen har gari ya fara duhu za ga ta akan bishiya sake danna wayan ta ta ga karar sabis guda ɗaya da sauri ta shiga saka lambar momi da ta yi saving akan ta dalin lambar amma ya ki shiga hakan yasa ta fashe da kuka ta yi try number kusan sau uku ya ki shiga katin samir da ke ta kalla tana tuna ranar da ya ce mata if you if you like if you like to talk to me just call me I'm I'm a minute away nan ba ta shiga sawa da sauri ta dalin ta kara a kunne wayar ta ringi kamar zai katse ta ji ya ɗauka cikin natsatstsiyar muryar nashi ya ce. Lieutenant Samir Simran Samir speaking. Wani irin faɗon gaba ya yi kafin wani kuka ya taso mata ta saki mai kuka tana ba magana ƙasa ƙasa shiru Samir ya yi magana saurare yadda ake kuka duk da ta is breaking kamar network ɗin babu kyau. A natse ta who is this cikin kuka Rahima ta ce yayi Samir please help me wani tsoho is trying to wayan ya katse dip dan ba kuɗi dama yan kobo ne hakan yasa ta fashe da kuka sosai ba a wani jimawa ba wayar ta haurin gin da sauri ta ɗauka a hankali ta ce ina jinki cikin kuka ta ce yayi samir dan allah ka kira min mumina ta zo ta ɗauke ni yanzu haka ina kan bishiya anan na ɓoye ne wani tsoho a yatin shine mai garin yana molesting all the children na village din shine yau aka saka aka kamo ni and he is trying to rape me ta fashe da wani mugun hauka kuka ta ce i'm so scared ya samir please in sun gani za su mai da ni gidan shi ne a amir ya ce rahima cikin kuka ta ce hmm? a natsi ce stay kan bishiyan kar ki sauko am coming there kar ki kashe wayan nan ki bar shi a kunne an i clear <sighs> yayi magana babu kalman wasa a ran ya mugun ɓaci nan duk abba ne ya sa ta cikin wannan halin yana mai kai ta cikin kuka sosai ta kasa magana kasa wayan ya yi dama yana tuki ne da magriba yana hanyar komawa gida daga aiki kiran ya shigo ya gangara gefen hanya ya yi fakin cikin wani irin kunan rai ya tada mota ya kumfala gudu yana dalin wani numba a wayan shirin da ya aka daga shi cikin wata murya na bacin rai ce i'm sending you one number right now to track it down for me i need the location as app don bai ma son ya kira abba ya tambaye shi wurin katse wayan yayi yana tuki ya shiga tura number kafin ya ajiye wayan ya shiga wani wani filin station mai saya ya cika tank din shi fan kamin ya dauki hanyar gombe har aka Isha tana makale jikin bishiyar tsoro fal a ranta she so scared ga kukan dabbobi da na tsuntsaye kala kala kanta babu dan kwali inda ace za a nuna bifinta da zaka ga yayi high she is about to die of heart attack jin kaman kwari kwari na bin jikinta yasa ta yi maza ta kunna torchlight din phone din hannunta ta haska kamar kafar nata wani kwaro ta gani mai dogon baki red color yana bin kafarta hakan yasa ta kwala ihu ta shiga saukowa daga jikin bishiyan da sauri tana kuka Kafin ta durƙo ƙasa tana haska ina na dajin tana kakkaɗe kafanta tana juyawa tana kuka sosai ganin kamar mutane take gani yasa ta hau ihu wayyo Allah mumina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin kamar wani mutum na yau kanta tsoho yana jan sanda a hannun shi yasa ta hau komawa baya jikinta na rawa ta fara karanto addu'an da aka koya musu a islamiyya lokacin da take zuwa kafin momi ta ce kar ta ƙara zuwa duk wanda ya faɗa ya faɗo bakin ta yi take ganin mutumin ya zo gab da ita yasa ta wani irin yin baya idanuwanta suka juya suka yi suka juya zuciyar ta mummunan buga ta zube a ƙasa a sume bata sake sanin inda kanta yake ba Su sai kirjin samir ya shiga buga dim dim hakan ya sa ya yi fakin motar ta wuraren zuba ya fito ya yi alwala ya shiga wani masallaci yi magrib sannan ya isha ya fito ya turo wayar da ke rinyar aljihun wandonsa ya ƙara a kunne ganin mutumin da ya tura ma ya yi yayi ya yace talk to me joseph cikin harshen turanci ne daga ɗaya ya ce, sa Location of the phone number is Gombe State, but the exact location is unknown don babu shi a map and the signal is not strong enough da na gano. But open your Google Maps and turo maka all the details idan kai using din nashi you can you can reach her. Kase wayan yayi ya bude map sai ga sakon ya shigo wayan shi Joseph ya tura mai wani link. Clicking on the link ye Google Map kin ya kai shi ganin inda wayan yake ya sa ya shiga mota bai da matsala ya san geography sosai he can track her down ya ja motar da mahaukaciyar gudu ya dau hanyar gombe sosai yake ta cin karo da goslo da daddaren nan na gode mai sunan kakana ku shimfiɗa min ita akan gadon nan Wududdaga ya yi magana yana tattara babban rigan shi. Kwantare ita yaran da ke tare da tsohon suka yi akan gadon shi. Wudugaga ya mika musu kuɗi da yawa ya ce za ku iya tafiya ku bar komo ku bai komai a hannuna ƙaryanta ta sake guduwa yanzu ina da maganin irin su masu gardama da kuma rashin kunya ku tafi gida dare yayi sosai an jima kaɗan gari zai waye juyawa duk suka yi suka fita suka rufo ƙofar ɗakin fitila wudiga ya ɗauka ya tsuguna a gaban gadon da rahima ke kwance wasu fararen robobin kwantena guda biyu ya ɗauko ɗaya dangaru ne yaran kadangaru da suka fara girma ba su riga da suka yi suka yi jangwal gwada ba ba su girma sosai ba guda hudu ne a ciki ga kan roban an ɗan yi hanya ta inda iska zai shiga za su dinga numfashi sai ɗaya roban kuma wannan kwarin da ake ce ma burma hanci ne a ciki baƙaƙe masu uban gashi a jikinsu na saurari zan dakata a nan kar ku manta ku subscribe ku na like mu ana kai ci gaba